Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Yusuf Haruna kamar yadda ku sani. Insha Allahu a cikin sabon darasinmu na yau za mu nuna muku hanyar da za ku bi ku iya tura saƙo ta cikin Gmail ko kuma mu ce email. Akwai lokacin da zaka ga mutum yana neman aiki so ana so ya tura bayanan shi ta email sai kuma ya rasa yadda zai ya tura su ta Gmail. So hanyar da za ka bi mai sauƙi ce wajen tura bayananka ta email kamar yanzu misali kana neman aiki a wani kamfanin ko kuma a wata ma'aikatar kawai sai a turo ma da saƙo ta imel sai a ce ka tura bayananka ta email idan ka tura bayananka ta email so buƙatar ka za ta iya biya misali za a ɗauke ka aiki ne a wani wajen so za ka ga mutane da dama ba sa iya tura saƙo ta email kawai sai dai su yi wani abu da shi idan an buɗe musu shi a wayarsu so amma email yana da muhimmanci sosai a wayar android akwai lokacin da zaka ga mutum yana so ya tura sakon sai ya rasa kuma wanda yake kusa da shi shi ma bai san yadda zai iya tura wannan sako ta email ɗin ba sai ya je kafe ya biya an nuna mai yadda zai ko kuma a tura mai saƙon da zai isar so wannan hanyar za ta nuna ma hanyar da zaka bi ka iya tura sako ta cikin gmail kai da kanka Kawai abin da muke so ku biyo mu daga farkon bidiyon nan har izuwa sa domin fahimtar abin da muke yi. Mun gode. So a nan a wata wayar za ku ga an sa alamar plus a nan mu kuma kun sun ce mana confirms sai mu dauna a kan wannan confirms din. Bayan mun danna a nan za ku ga sun ce mana from. A nan sun ce mana from from Yusuf Haruna 130 at gmail.com wannan shine gmail din da za mu yi amfani da shi wajen tura wani gmail din sako so anan ga wata ga inda aka ce tu zuwa wani sai ka danna kai bayan ka danna sai ka zo ka sa sunan mai gmail din da kake so ka sa wato yanzu misali muna so mu tura wannan gmail din mai wannan gashi nan anan ya bayyana muna so mu tura mai suna wannan gmail din muke so mu tura wa sako gashi nan bayan mun gama sashi a nan so kun ga ya riga ya bayyana a nan gashi nan from yusuf to yusuf so yanzu kai duk wanda kake so ka tura wa sai ka zo ka sa sunan gmail din shi a nan gashi nan a gmail.com bayan ka gama sawa a nan subject kamar misali um, idan kana so ka tura wata leta ko kuma wani abu ai ana sa kamar tambaya ko gaisuwa ko kuma isar da sako ko kuma wani abu to amma mu yanzu abin da za mu yi amfani da shi anan shine gaisuwa za mu ce gaisuwa kamar haka bayan mun ce gaisuwa to a nan ta riga ta bayyana a nan kuma sai mu zo mu rubuta abin da muke so mu rubuta sai mu ce bari mu rubuta a takaice sai mu dawo da wuri so yanzu a kun ga a takaice mun riga mun rubuta ina kwana ya kake ya gida ya yara yaushe za ka kawo mana ziyara so kun ga gashi nan a mun riga mun rubuta so yanzu misali kun ga a mun ce from daga wane zuwa wane gaisuwa so kuma ga bayanan da muka rubuta anan so kai ma ko menene za ka iya amfani da shi wajen isar da saƙonka kamar haka ko me kake so ka rubuta a nan a ƙasan nan za ka zo ka rubuta bayan ka gama sa bayanan so yanzu a nan idan kana so ka tura wa mutum foto don ya tabbatar da kai ne ka turo da wannan saƙon sai ka zo wannan alamar gatanan nan a nan sai ka danna ta bayan ka danna a nan sun ce attach file sai ka danna akan attach file so bayan ka danna akan attach file so zai kawo ka wajen ka sai ka zo misali ka danna waɗannan abubuwan kwaya uku zai dawo da kai ainihin cikin galerin ka sai ka je ka nemo galeri na wayarka a takaice yanzu misali sai ka shiga galeri kamar haka bayan ka shiga galeri zai kawo ma fotunan ka kala kala so sai ka zaɓi wanne kake so kai amfani da shi mu yanzu bari mu danna akan wannan bayan mun danna akan wannan kun ga mun ɗora foton mu so yanzu muna so mu tura wannan sakon mu riga mun gama haɗa komai ga bayanan gaisuwa ga rubutun da muka yi ga kuma foton mu so a yanzu anan sai mu zo mu danna akan wannan alamar kibiyar kamar haka yauwa yanzu ga sakon nan kun ga mun riga mun tura ya tafi to ta yaya za mu tabbatar da wannan saƙon da muka tura ya tafi so yanzu kun ga mun yi amfani da gmail ɗinmu ne wajen tura saƙon so yanzu bari mu zo mu danna akan wannan alamar y ɗin sai mu nemi wannan gmail ɗin da muka tura wa saƙon so yanzu idan kuka duba a nan sama za ku ga shi ne gmail ɗin da muka tura wa saƙon sai mu danna akan shi bayan mun danna akan shi kun ga mun riga mun dawo da shi ainihin cikin gmail ya riga ya hau kan gmail so a nan idan kuka danna za ku ga yusuf haruna ya turo da wannan gmail din sako sai mu danna akan sakon so bayan mun riga mun danna akan sakon sai mu jira ya bude mana a nan kun ga ga hoton da ya turo mana za mu iya dannawa kamar haka mu bude mu ga wannan hoton kun gan shi yana downloading zai bude mana so yanzu a nan kun ga sakon hoton ya bude mana Ga kuma anan ya ce mana ina kwana ya kake ya gida ya yara yaushe za ka kawo mana ziyara ne? So yanzu kun ga wannan sakon ya turo. Idan kana so ka mai da reply kana so ka mai da reply don ka ya tabbatar ka riga ka buɗe wannan sako kuma ka karanta har ka gane shi so sai ka zo ka danna akan reply din nan bayan ka danna akan reply so kaga zai kawo ma bayanai gashi nan anan so kai yanzu duk da dai kuna cikin gaishe-gaishe ne sai ka ce a takaice sai ka ce insha Allahu ok zan zo zan zo zan zo nan nan da kwana biyu biyu so kun ga anan insha insha bari mu goge mun dan yi anan Aha. Za mu goge wannan ruwa? So kun gani insha Allahu zan zo nan da kwana biyu. Kawai sai ka zo kai ma a nan misali sai ka nemo foton da kake so ka tura mai. So yanzu sai ka danna wannan alamar kibiyar. Bayan ka danna wannan alamar kibiyar saƙon ya riga ya tafi. Kun gani saƙon ya riga ya je. So yanzu misali ta yaya za ka tabbatar da saƙon da ka ƙara tura mai ya riga ya je. So kawai sai yanzu misali bari mu zo mu dawo da wannan gmail din mu ga reply din da muka ya riga ya je sai mu danna akan y din nan bayan mun danna akan y din sai mu zo mu nemo wannan gmail din da ya turo mana sako sai mu danna akan shi so kun gani gashi nan wannan shine reply din da muka yi kun ga sakon ya riga ya je cikin dan kankanin lokaci ba tare da bata lokaci ba so wannan ita ce hanyar da zaka bi ka tura sako ta cikin gmail ba tare da ka je kafe ka biya an tura ma ba za ka iya turawa ta cikin wayarka kawai abin da za ka shi ne ka nemo sunan gmail ɗin mutum idan kana so ka tura mai sako kuma kana tura mai zai ga wannan sako ya je mai ya baka amsa insha Allah wannan shi ne karshen darasin namu da fatan kun ji daɗin wannan bidiyon namu idan wannan bidiyon namu ya burge ku ku danna mana alamar likin ku danna mana shiya domin yan uwa da abokan arziki